Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. shugaba donald trump ya sake sukar 'yan jarida da safiyar jiya jama'a a yayin babban taron siyasa na 'yan ra'ayin riƙau inda ya jaddada cewa bai kamata 'yan jarida su rika amfani da majiyoyin da aka saka ya ba a rahotannin su da yake jawabi ga taron dubban magoya bayansa a taro mafi girma na masu ra'ayin riƙau a ƙasar Trump ya zargi wasu 'yan jarida da ƙaga majiyoyi sakayayyu a manyan rahotanni masu muhimmanci na sukarsa don kawai a gabakinsa. 'Yan jarida dai kan yadda su yi amfani da majiyoyi sakayayyu idan al'amari ne na sirri, saboda kar majiyoyin su fuskanci bita da ƙulli. Trump ya yi misali eh, kai tsaye da wani labarin da aka buga a jaridar Washington Post a wannan watan. inda aka ruwaito wasu jami'an hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa su tara waɗanda suka haɗa da na da da na yanzu na cewa tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro michael flynn bai faɗi cikakken gaskiya ba game da tattaunawar da ya yi da jakadan rasha a amurka kan wato takunkumin da amurkar ta ƙaƙaba ma rasha trump ya ce ɗan jaridan da ya rubuta labarin ne ya ƙirƙiro majiyoyi tara ɗin shugaba trump ya ce babu wanda ya fi shi son tanajin cikin gyara na farko na kundin tsarin mulkin ƙasa ko first amendment to amma in ji shi wasu 'yan jarida kan fake da kariyar da wannan tanajin kan basu suna ta rubuta labaran ƙarya a kansa wani ɗan ƙunar baƙin wake na biyu da mota ya sake kai hari a wurin da bom na farko ya tashi jiya juma'a daura da wani ƙauye a siriya wanda ke kusa da albab kwana guda bayan da sojojin turkiya da 'yan tawayen da ke ɗasawa da su suka kwace yawancin sassan garin mai matuƙar muhimmanci daga ƙungiyar isis adadin waɗanda suka mutu yanzu ya haura 65 ciki har da farar hula da mayakan 'yan tawaye da kuma sojojin turkiya akalla biyu a cewar kafafen yada labaran wurin fashewa ta farko jiya juma'a ta bararraka wani wurin duba ababen hawa na 'yan tawaye a ƙauyen susiyan ta kashe farar hula da dama tare da wasu mayakan 'yan tawaye da kuma sojojin turkiya biyu kafin nan dai mutane da dama sun taru a ofis ɗin na binciken masu son wucewa inda wasu da dama ke son komawa albaf inda kafin nan an shafe watanni ana gwabza fada a wurin hari na biyu ya auku ne a daidai lokacin da mazauna wurin da kuma 'yan agaji ke ƙoƙarin kwashe gawarwakin waɗanda aka kashe a harin bom na farkon a cewar rahotanni ƙungiyar isis ta yi ikirarin kai harin na farko inda ta ce ta kashe sojojin turkiyya takwas da kuma sojojin 'yan tawaye 60 a cewar kafar labaran amak mai nasaba da isis ɗin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin Amurka sun danna sosai cikin rabin birnin Mosul daga ta yamma bayan da suka kaddamar da jerin farmaki da zumar kwato wuri na ƙarshe da ya rage a hannun ƙungiyar ISIS a birnin. Wannan dannawar ta auku ne kwana guda bayan da bataliyar yaƙi da ta'addanci ta ƙwato filin jirgin saman Musul, wanda a da ke hannun 'yan ISIS tun daga shekara 2014. jiya jama'a sojojin sun samu cikakken iko da sansanin soji na goslani sannan a karon farko cikin watanni da dama sun shiga unguwar almahmun da ke cikin birnin na musul Ƙwato filin jirgin saman da iraki ta yi ya baiwa mayakanta damar iya shiga birnin mosul daga kudu maso yamma da kuma iko da sashen da ke gabar yamma ta kogin tigris kisan gillar da ga dukkan alamu aka yi ma dan uwan shugaban koriya ta arewa da suka bata kim jong nam na nuna tangal-tangal da halin rashin tabbas asalin shugabancin koriya ta arewa a cewar tsohon sakataren tsaron amurka leon panetta ya bayyana wato a bayyana take cewa shi wani irin mutum ne da bai jinkirin kashe duk wanda au bai jin daɗinsa au yake tsammanin yana da wani ra'ayi saɓanin nasa a cewar tsohon sakataren tsaron yayin da yake misali da jerin matakan da shugaban ya ɗauka na kawar da wasu mutane kim jong nam ɗan shekaru 45 da haihuwa ya mutu ranar 13 ga watan fabrairu bayan a wato da aka shafa masa wato bayan shafa masa guba da ake zargin wasu mata biyu sun yi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na malaysia da ke kwala lumpur 'yan sandan malaysia sun ce gubar da aka yi amfani da ita wajen hallaka kim ɗin samfurin vx ce wadda aka haramta ƙarƙashin tanajin makaman guba wanda koriya ta arewa ba ta rattaba hannu a kai ba fadar shugaban amurka ta white house ta fuskanci suka mai tsanani jiya jama'a bayan da ta hana wasu gidajen jaridu kasancewa a dandalin tambayoyi da amsoshi tare da sakataren yada labaran fadar shugaban kasa sean spicer an hana kafafen labaran da suka yi kaurin suna wajen sukar shugaba donald trump ciki har da cnn da new york times da sauransu wasu kafafen yada labaran kuma da ake maganin masu rangwanta ma trump ne ciki har da kafar bad news da one american news network da kuma washington times da sauransu an bar su sun shiga labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ƙoƙumi ne. sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki badan na afi ba sababin mutuwar auren bahaushe yi tabara Allahu inna bara wanda bai da iya kuma bai da mara a gurinsa nake bara rabbana kai mun na rukun basira waka zan ka taba to ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan nasarar da aka samu na cimma yara sama da miliyan uku yayin gudanar da allurar rigakafi a watan Janairu da ya gabata a jihar Kano. Rahotonmu na biyu zai magana akan ci gaba da wayarwa al'umma kai a jihar Neja game da amfanin tazarar haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na uku. zai yi mana magana ne akan faɗakarwa da ma'aikata kiwon lafiya ke ci gaba da yi wa al'ummar maraɗin jamhuriyar Nijar game da illolin cutar zazzabin malaria da sauro ke kawo ta. Rahotonmu na hudu kuwa zai bi tawagar shugaban hukumar bakatma da ke jihar bauchi zuwa karamar hukumar warji da ke jihar ne wajen kokarin faɗakar da al'umma domin wayar da kansu ta yadda za su kare kawunansu da kamuwa da cututtuka daban-daban da ke halaka al'umma musamman cututtukan zazzabin cizon sauro cutar kututta da kuma cutar mai karya garkuwar jiki wato aids rahotonmu na biyar wanda shine rahotonmu na ƙarshe zai mana magana akan irin kulawar da ya kamata a yi wa mace mai juna biyu wacce take da cutar nan mai karya garkuwar jiki wato AIDS. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. ma da lagai da mamman nasir. Wasu na ji suna furicin talauci ishi ne wai kan gaba a gurin mutuwar auren bahaushe ala abayar A jihar Kano an sami nasarar yi wa yara sama da miliyan uku allurar rigakafi a watan ɗaya na wannan shekara da ya gabata. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto daga kanan dabo. Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan yadda shirin rigakafin cutar shan inna ya gudana a watan da ya gabata. Mun yi aiki lafiya a watan ɗaya, mun gama lafiya. Kuma a duk faɗin jihar kano mun yi ƙoƙarin samun yara fiye da miliyan biyu da dubu ɗari tara a ƙarshe kuma mun sami yara fiye da miliyan uku mun yi musu wannan allura kuma kamar yadda alƙalma suka nuna dukkanin lokal gaman ɗin guda arba'in da hudu ba wacce ta faɗi wannan aiki alƙalma sun nuna cewa mutanen da muka yi baƙi daga abuja suka suka duba aikin da muka yi a januwari duk sun bi ƙananan hukumai guda arba'in da hudu kuma sakamako ya nuna cewa duk gaba su suna cikin kore mai duhu guda 43 ɗaya ce kawai take cikin kore mai haske ko ita ɗin da take cikin kore mai haske ba nuna ta faɗi ba ne a'a ta yi ƙoƙari so dukkanin lokal gaman ɗin guda 44 an samu nasara a wannan aiki da me za ka iya gaya mai sauraro ya haifar da wannan nasara da kuka samu a yanzu abubuwa ne guda uku ko hudu suka samar da wannan wato alhamdulillah dai allah ya sa gwamnatin jihar kano ta ba aikin nan kulawa ta musamman tun lokacin da mai girma gwamna yake mataimakin gwamna har i zama gwamna bai yi kasa a gwiwa ba yana tare da wannan aiki kuma ana taimaka sosai da sosai sannan sarakunan gargajiya ba za mu manta da irin kokarin da suke mana ba wajen ganin cewa duk wata matsala da aka samu a cikin unguwanninmu ƙauyukanmu da ko ina ma a jihar kano ana faɗi tashi da su a ga cewa an warware wannan ba zan manta da ƙoƙarin da ma'aikatanmu na lafiya suke bayarwa ba da kuma su kansu uwa uba iyayen yara su abubuwan za ga cewa duk an haɗa hannu ne gaba ɗaya allah ya sa wannan nasara ta samu a kano har yanzu a jihar kano akan samu guraren da ke bijira karɓar wannan rigakafin cutar shan ina. gaskiya an ka duba alkalamin bujerewa ta karanta da yawa abin da muka samun cikas yanzu shine a je a tarar yara a gida ko sun tafi wasa ko sun tafi gona ko sun tafi dai wasu guraren wanda yake za a iya samun a wasu guraren amma dai tirjiya yanzu gaskiya ta karanta sosai sosai a Kano wani irin mataki kuke ɗauka in kuka je ku samu yaran ba shi kansa a tsarin akwai guraren da za a je inda ake tunanin za a sami yara idan duk ko ina aka je gida aka je wannan guraren duk ba a same su ba akwai abin da muke kira revisit plan wani tsari da ake wani za a koma koma wannan da za a yi ba wai koma sau ɗaya za a yi ba za a yi ta koma ne har sai an sami yaran ko da kuma an gama aikin ba a sami yaran ba akwai wani alkalma da muke ba mutane wanda muna aiki da su bayan an gama aiki wanda dole sai an je an samu yaran nan an yi musu so akwai tsari da ake yi na a koma bayan an tashi daga aiki a wannan ranar ta farko ta biyu ta uku ta hudu har dai a ce an cimma wannan yaran an yi musu wannan duku idan kuka je gida ba ku ga yara ba kukan bi su makarantu malaman na bari a ɗiga musu yawancin makarantu ba sa ba mu matsala gaskiya amma inda da aka samu cewa makaranta ta bamu matsala to ba ca za za mu tsaya mai ta maganganu da su ba za mu je mu zauna mu tattauna da su mu kikkira mutanen da muke ganin kuma za su iya taimaka mana a warware wannan matsalar ta yiwa mutanen daga wajen su ne ko daga ma bangaren ma'aikatar ilimi ne a kira su a zauna da su a warware wannan matsala. babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar kano dr sharif yahaya musa kenan muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya a jihar Neja na ci gaba da faɗakar da al'umma mahimmancin da kuma alfanun da ke tattare da tazarar haihuwa. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. Hukumomi a jihar Niger Najeriya sun ci ana samun ci gaba a ƙoƙarin da ake wajen wayar da kan jama'a game da mahimmancin ba da tazarar haihuwa a tsakanin iyali a baya dai an samu matsaloli ta ɓangaren ƙin amincewar da jama'a suka yi ma shirin na ba da tazarar haihuwa a nan jihar Niger amma a yanzu lamarin an ɗan samu sauƙi uwar gida Dokas Talatu Abu ita ce babbar jami'ar da ke kula da shirin bada tazarar haihuwa a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da take cewa. To, ana samu ci gaba a kan tazarar haihuwa a Niger State. Me yasa na ce haka? Da zuwa wannan gwamnati, Governor Abubakar Sani Bello ya iya ya nuna cewa yana da wannan kishi a kan ba da tazarar haihuwa kuma sai allah ya taimake mu ita uwar gidansa hajiya amina bello ita gynecologist ce a nan gefen mata da kuma ita ce ambassador na family planning a niger state ita kuma ta ba da haɗin kai a kan wannan kuma wannan ya samu karbuwa sosai a niger state ya nai na sani cewa ya samu karbuwa a niger state dalilin a can da lalle kan babu karbuwa amma yanzu ga da tsarin da gwamnati ta kawo kowa yanzu a shirye yake ya gan cewa an samu ci gaba da su ma'aikata ɗin da su partners ɗin ma da suke shigo state su ba da goyon baya da support na state ɗin an samu ayin training na su family planning providers. Uwar gida Dokas Talatu Abu dai ta yi ƙarin haske akan mahimmancin ba da tazarar haihuwar. Mahimmancin tazara ga aihuwa ga mace shi ne zai ba mace lokaci tsakanin wani aihuwa tsakanin wannan aihuwa da wani aihuwa domin mace ta aihuwa wannan shekara shekara mai biyo ta sake aihuwa jiki bai zai samu karfi inda ya kamata ba jinin da ta zubar da shi a wancan lokaci bai riga ya dawo in full ba sai gashi ta riga ta ɗoka wani ciki kuma dalilin haka zai zo ga matsala ma jikin ita uwar ɗin sannan kuma ba ta da lokacin da za ta lura da wannan jaririyan da take rike da shi a hannu domin ga jariri a hannu akan kira shi a ce ciki da goyo ko yawwa ga jariri a hannu ga wani ciki kuma da wanne za ta ji wannan yaro ɗin bai zai samu renon da ya kamata ba shi ya sa in aka ɗan samu gap ya fi dacewa mama mata samu lafiyan jikinta ya dawo inda ya kamata har ta shirya ma wani haihuwa. A halin da ake ciki dai a yanzu haka jami'an ma'aikatar lafiyar jihar Niger sun baza ma'aikatansu a matakan yankunan karkara domin ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin ba da tazarar haihuwar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Domin kaucewa yaduwar cutar zazzabin cizon sauro, ana ci gaba da faɗakar da iyaye mata masu shayarwa da matan da ke ɗauke da juna biyu, illolin da cutar zazzabin cizon sauron ke haifarwa a faɗin jamhuriyar Nijar, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. hattara da uwayen ɗiya da mata masu jinna biyu da illolin cutar zazzabin cizon sauro mai kisa da makarwaye adan tafiya malam ya umamman bashir shugaban asibitin sabon gari ya mana fashin bakin alamomin cutar zazzabin cizon sauro ana ganewa ga yara su masassara ce ana ganin kamar zahin jiki zahin jiki ran shi kadai ne ran kuma zahin jiki akwai zawo akwai amai ko kuma yaro kan shi yana zahi tunda a lokacin nan in kwayoyin cutar suka yawa yaro yana kamar higa ruwa daga an ga yaro yana higar ruwa shine ake cewa kwayoyin cutar cizon sauro sun yawa ko kuma yaro ya fari kenan babu jini kenan su ma cizon sauro kenan kwayoyin ta sun yawa ko kuma ya samu yaro ya rika matsalar numfashi shi shi tana yi tana dokewa eh, cizon sauron kwayoyin eh, shi sun yawa in yaro yana wutsarin shi shi ma eh, cizon sauran kwayoyin shi sun yawa in ba a masu aka yaro ba sai a rasa yaro su mata masu ciki eh, wace alama ce ake gane kansu sun kamu da cutar zuban cizon sauro su mata masu juna biyu me yanzu aka ce mace in tana masassara daga an yi doka an gani akwai masassara cizon sauro a gare ta a cewa yanzu cizon sauro ne mai dama dama a'a cizon sauro ne mai tsanani tunda mace mai ciki ce a bisa mace mai ciki yana sa mata ta yi bari ta yi barin yara wata ɗaya zuwa biyu uku hudu har biyar tana iya barin shi ko kuma ta ayi yaro bai idan na ba ko kuma yaron ya mutu macin ciki ko kuma a yaro da karamin jiki duka masu san tana sa shi ko kuma a rasa yaro da mamashi. To ina matakan da likitoci ya zuwa gwamnatin Nijar da kungiyoyi masu da shuni suka dauka domin tabbatar da koshin lafiyar uwa da danta Mamman Bashir. Duk karamar likita in ka tahi ko babban likita in ka tahi mace in ta tahi awo in ta yi awo uku ana ba ta sange. In kuma yaro ne aka kawo shaushawa shi ma an yi shaushawa shi shaushawa shi shi ma ana ba shi sange. Kamar gidan likita inda ake aihuwa shi ma mace in ta aihu ana ba ta maganin sange kenan ba banza ba ne ake bara shi sangen nan shi ne ya yahi mutum ne kare kanshi da cutar cizon sauro sannan a ƙarshe malam ya umaman bashir shugaban asibitin sabon gari ya bayyana mana matakan rigakafin cutar zazzabin cizon sauro shibkoki su ma a rika dan su ana sa musu wani dan magunguna lokaci zuwa lokaci inda su ma nan wurin ajiyar sauro ne kenan a tsabtace gida kuma a bar ruwa yana taruwa in cikin damuna in kun lura shekara waccan wadda ta huce an ba yara magani na rigakafin cizon sauro wanda aka yi wata hudu ana yi shine ake ce masa cps shine yake sawa shi ma yana kare yara da cutar cizon sauro tun mace mai ciki in ta fara awo na ɗaya na biyu na uku ana ba su su ma rigakafi magani ne ake ba basu shine ake ce ma sp sulfadoxin pyrimethamine sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar madalla a gaida sha'ibu mani Yanzu kuma lokaci ne da za mu bi wakiliyarmu na Bauchi Amina Girbo tare da tawagar shugaban hukumar da ke kula da yaƙi da cutar malaria, kuturta da cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS, kuma nan taba katma zuwa ziyarar da suka kai ƙaramar hukumar warji. da ke jihar ta Bauchi. Da yake bayanin dalilin ziyarar su karamar hukumar warjin shugaba mai yaƙi da cutan zazzabin cizon sauro taron fuka kuturta da kuma sida wato bakatma Dr. Mansur Dada. Da aka fara gabatarwa dalilin da ya kawo mu karamar hukumar warjin mun kawo ziyarar aiki ne. a bangaren lafiya bangaren lafiyan ma musamman da ya shafi ita abin da hukumar take yi bayan nan akwai kwamiti da muke so mu samu na karamar hukuma wanda su dinga kula da waɗannan cututtuka za mu kaddamar da kwamiti ɗin. bayan haka kuma za mu tattauna tsakaninmu da jami'an bangaren lafiya na karamar hukuma ga abubuwan da yake damun su musamman ma abubuwan da suka shafi hiv aids tuberculosis leprosy and malaria bayan mun gama da karamar kamar hukuma za mu wuce babban asibiti na nan warji wato general hospital za mu je nan ma za mu duba ɓangaren aiki kuma jami'an hospital management board za su duba halin da asibitin yake ciki ga baki daya don su kai report su a hospital management ko za mu duba ɓangare kuɗin nan da ya shafe mu kamar yadda kowa ya sani matakin farko na kuma shine health education and promotion a wayar da kan al'umma su san me cututtukan me yake jawo su kuma ta yaya za su yi su kare kansu shine wanda ya shafi duka cututtuka abin ayyukan da muke yi mataki na biyu kuma shine a ga idan akwai suspected case ya kamata a ce a cikin cibiyoyi a asibitocin mu wanda za ka je a gwada ka su abin da ya shafi gwajin hiv abin da ya shafi gwajin tb abin da ya shafi gwajin leprosy da malaria duka akwai su a asibitocin da an yi gwaji kuma mataki na gaba shine idan mutum ba shi da shi shine ɗauki matakin da zai ci gaba da kare kansa ko idan kuma mutum yana da shi ne mafita ne magani so akwai magunguna da muka aka tanada a dukkan asibitocin mu dukkan faɗin jihar Dr. Mansur da da kenan shugaban Bakatma da yake marabtar hukumar Bakatma shugaban riko na karamar hukuma Alhaji Alhassan Mahmud. ma kansa a wayarwa da ma'aikatan lafiya su san matsayin aikinsu ba za ka iya kwatantawa wai da Bakatma ta yi ma'aikatan lafiya a matakin farko a jihar Bauchi. Dan bisa Allah ta kawo gudunmawa ba karami ba anan kuma ba sa yin komi nan su ya tsare kusan abu ne wanda yake zuwa duk da zai dauki wani lokaci kafin abin ya tabbata to amma da zarar zai tabbata to za ka tabbatar cewa an masa kyakkyawan shirin da ya kamata kusan duka irin na jin gidajen sauran da aka raba su kusan wadatuwa a duk jihar bauchi ba tare da an samu matsala shugaban riko na karamar hukumar warji kenan alhaji alhassan mahmud amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya jami'an kiwon lafiya sun jaddada cewa zuwa awon ciki ne kadai zai taimaka wajen kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke dauke da cutar sida wato aids mai kare garkuwar jiki domin kula da lafiyarsu da na jariran da suke dauke da su ta yanda za a kare rasa ɗaya daga cikinsu ko ma dukkansu halimatu abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar jigawa shin kowace irin kulawa ake bayarwa ga waɗannan mata a likitance Dr. Yaumuna, wadda likitar mata ce a babban asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse. Akwai kulawa ta musamman. Tun farko ma shi yasa idan mace ta zo ta fara awon ciki, cikin gwaje-gwajen da ake yi mata za a nemi ta za a yi mata gwaje-gwaje a tabbatar da lafiyarta. To waɗansu da yawa ma za ka ga ba su sani ba sai ta wannan hanyar ne za su san suna da shi kuma a san matakin da za a ɗauka so idan an ga mace tana da irin wannan ciwo abu na farko shine za a yi mata bayani da dai a kwantar mata da hankali tunda mun sani cewa wannan ciwo ya zama ruwan dare ya zama kamar hawan jini ko ciwon suga wanda inda kana shan magani bisa ƙa'ida. za ka zauna lafiya to mukan ba su shawarwari yayin da za su kula da abincinsu su kwantar da hankalinsu saboda shi kan shi da hankalin yana sa garkuwan jikinsu din ya ƙara yin ƙasa mm. yadda sai ka ga cewa suna ta yawan samun laulaye-laulaye to idan an ga wannan kuma za su kai wasu gwaje-gwajen da za a sake yi a ga yaya yawan ƙarfin wannan ciwon yake a jikinta. Akwai wata kulawa ta musamman da kuke ba su yayin awon ciki da kuma lokacin da suka zo haihuwa ko kuma duk kulawar ɗaya ce da ta sauran ragowar matan da ba su ɗauke da ƙwayar cutar. Kulawar ta bambanta saboda eh, magunguna wanda za a iya cewa suna sha mm. saboda wannan ƙwayoyin cuta kada yaro ya samu. wanda ko da bayan an haifi yaro ma daga haihuwa ma da akwai magungunan da za a ba wa yaro so idan an yi wannan sai ki ga cewa da wahala kaga yaro ya kamu da wannan ciwo likita wace shawara zaki bayar ga su mata masu juna biyu kuskure ne mace ta ƙi ta duba lafiyarta saboda idan ta ƙi wannan ɗin da za ta haifa ba zai shekara biyu ba zai nuna sai ka gani sun fara yankwanewa yadda babba zai rame ya ta gudawa ya ta fama to haka za ka ga yaro ma ya ƙare ya lalace to kuma idan Allah ya yi mai kwana ne shi ma fa kenan dindindin har abada ya gamu da shan wannan magunguna na masu HIV shi kanshi haihuwan ma banda ma awon cikin haihuwan ma yana da kyau ya ya zama ma kamar dole za mu ce mace ta ji ta haihu a asibiti misali akwai abubuwan da ake a wajen naƙuda da idan mace tana da wannan ciwo za a jinkirta kamar fasa faya saboda ba a so jininta ya haɗu da na jariri sannan idan za a yi ƙari in har ta kama za a yi mata ƙari sai an tabbatar lallai tana buƙatar a yi ƙarin nan yadda za a yi shi tsaf tsaf tsaf yadda jininta dai ba zai cakuɗa da na wannan jariri ba so kin gani wayannan duka abubuwa ne masu mahimmanci wanda sukan taimaka wajen a kare yaro daga kamuwa da wannan ciwo halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaba Donald Trump ya sake sukar 'yan jarida da safiyar jiya Juma'a a yayin babban taron siyasa na 'yan ra'ayin riƙau. inda ya jaddada cewa bai kamata 'yan jarida su rika amfani da majoyin da aka sakaya a rahotanninsu ba wani ɗan ƙunar baƙin wake da mota ya sake kai hari a wurin da bom na farko ya tashi jiya jama'a daura da wani ƙauye a siriya wanda ke kusa da albab kwana guda bayan da sojojin wato turkiya da 'yan tawayen da ke ɗasawa da su suka kwace yawancin sassan wannan gari mai matuƙar muhimmanci daga ƙungiyar isis jami'an sojin iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin amurka sun danna sosai cikin rabin birnin mosul daga ta yamma bayan da suka kaddamar da jerin farmaki da zamar kwato wuri na ƙarshe da ya rage hannun ƙungiyar isis Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar fil hashin gumal ke cewa ku huta lafiya.